Wannan batu haka yake ɗan maraya. Idan kuna biye da mu masu sauraro a makon jiya mun gabatar muku da wani rahoto na musamman akan yadda hukumar samar da ayyukan yi da ake cewa NDE ta farfado da sana'ar saƙa a garin Agayawa da ke ƙaramin hukumar Ingawa a jihar Katsina. Shin me yasa ne hukumar NDE ta ɗauki wannan mataki? Malam Abubakar Muhammad shine daraktan hukumar NDE ga kuma abin da ya ce. Abin da za a lura da shi shine muna bin duk kowane irin fanni na tattalin arziki domin mu ƙirƙiro aikin yi ba a tsana mu shiga kowane fanni ba to ita wannan sana'a tana ba mutane aikin yi sana'ar saƙa za ki ga akwai batun rini akwai batun ɗinki da talla da sauran sai muka ga cewa idan aka farfado da sana'ar mun ƙara kafa kenan na samo ma mutane aikin yi tumbana ma mutanen da ke karkara ya zama na mutanen nan sun iya sana'an nan kuma sun saba amma ga ta za ta mutu ina farin cikin da cewa ke ma kin je kin gansu mutanen nan dukkansu za ki ga masu yin ta 'yan shekaru ne eh, kusan daga saba'in zuwa saba kenan wato an kusan wannan sana'a ta kusan ta ɓace. to sai mm. muka tattaro su da muka tattaro su muka ce to wannan sana'a ba ta kamata gadon ku ce bai kamata ku batta ta bace ba ga matasa ba aikin yi ga sana'a za ta bace ai bai kamata ba muka mm. tsaya muka yi magana muka yadda muka tattaro su muka zo muka gina santa muka sau masu kayan aiki duk abubuwan da suke bukata muka kira matasa muka ce to ga shi nan ku zo gwamnati ta fita haƙƙi ku ga abin koyo na gadon ku ne ku zo ku koya ku samu abin yi ku huta da zaman banza ku huta da zaman kashe wando wannan shine dalilin da ya sa muka je agayawa muka yi iyaka kokarin da zamu domin mu farfado da wannan sana'a ta saka to ba karshen bayanin da shi malam abubakar muhammad ya yi ba kenan daraktan hukumar NDA. A shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji karashin wannan hirar. Sa'annan kuma injiniya Yakubu Umar Mani wanda yake kula da harkokin masakar ta agayawa zai bayyana mana matakan da aka ɗauka na ganin ɗorewa wannan sana'a ta saƙar hannu ta hanyar horar da yara manyan gobe. zamani ai Allah ke da shi dan adam baya da zamani almudabbiru ke tafiyar da shi yanda ya so haka zai gani Allah mana kansa shi mai da shi wanda ma mai kawar da shi Allah bayan tushiya